بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك يوم الجمعة ترى قوة رمضان في ترى تنهجة تنهجة تلاتين ترى والعبيدي شرین بیارد آتیل بیارد سکرا تلو بیو دو گوم شاعت پس لیزن علا دام تایش آیت گوم اتکن سورة الشعراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون نعم الله سبحانه وتعالى yana ba mu labari lokacin da ya umarci annabinsa manzansa musa bin imran alaihi salam lokacin da ya gana da shi a janibin turin aiman sai kuma ya umarce shi da ya tafi zuwa wurin fir'auna ya je ya kirawo fir'auna zuwa imani da rabbul alami ubangijin duniyoyi baki daya shi na nan za a kama na irin yadda annabi musa ya ansa wannan kira na allah da kuma yadda ya je samu fir'auna da yadda suka tattauna da shi allah ce wa iza da rabbuka ka tuna lokacin da ubangijinka ya kira musa shi lokacin da ya gara da shi a ɗuri sini ishe da shi a ni'til ƙaunar zalimi? ka je wa mutane a zalimai su waye wayannan mutanen suke qauma fir'aun mutanen fir'aun ala yattaqun ba sa ji tsoron Allah ba su imani da shi sannan kuma su ji tsoron Allah su daina bautar da bani isra'il su daina azabtar da su Allah ya umarci Musa ya je gurin Fir'auna da mutanensa ya isa musu da wannan sa annabi musa tun da ya rayu a gidan fir'auna ya san halin fir'auna kuma ya san irin kamunsa da irin muguntarsa da azabarsa qala sai annabi musa ya ce rabbi ubangiji inni akhafu an yukazzibun ni ba ina jin tsoron su karyata ni wa yadhiqu sadri in su karyata ni na zai kunci zan samu damuwa saboda annabi musa shi kuma mai fushi ne in suka ta ni zan fusata zan samu damuwa a cikin ƙirjina wala yin ɗari lisani na biyu kuma ina da matsala a cikin harshe tun yana gidan fir'auna an fir'auna ya so ya gwada shi ya ga cewa wai yana da hankali ko ba shi da hankali kamar yadda kisoshi suke nunawa ya taɓa jan fir'auna ya jawo shi ƙasa daga kan gado ya bugo shi ƙasa to sai nuna cewa wannan fa abin tsoro ne wannan yaro aka ce ai yaro ne ba hankali to sai ne gwada shi aka ɗauko wuta aka ba shi aka ɗauko kuma dabino aka ba shi aga wannan zai zaɓa Allah sai ni kai zaɓi garwashin wuta ɗin domin fir'auna ya gane cewa wannan yaro ne bai hankali ba tukuna dan kada ya azabtar da shi tun daga sanan yake da gura-gura a harkarsa hmm? tun daga sannan yake da gura-gura a cikin harshensa to ne yake wala yanfi lisani harshe na baya iya fitar da magana yadda ya kamata naka ka arsil ilayya harun ka aiki haruna zuwa gare ni ka aiko shi domin ya taimaka mu kamar yadda ya faɗa a can yace wa ja'alni waziran min ahli haruna aqi أشدد به حاضري وأشركه في أمري وأنه موسى شيني ما الله كما يعم سكران سا يا يا يا يا أيكو هارون إن زما تعرفش أشدد به حاضري وأشركه في أمري كي نصدقك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الله يعم سوسيك قد أوتي تسؤلك يا موسى والله يبصر آه، هارون إن زما أين هي وزيرنسي wannan guragunan duk da cewa ya roƙi Allah ya cewa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli to amma duk da aka cewa wa ja'alni waziran min ahli ka sanya waziri daga yan uwana haruna aqi da kansa ya zaba shi haruna dan kwana wannan shine yasa ya nemi haruna ya zama tare da shi a wajen zuwa gurin fir'auna na'am ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب yace zambun wani laifi alayya ya tabbata a kaina lahum nasu na yi musu wani laifi a baya fa khafu an yaqtulu ina jin tsoron su kashe to laifin shine ne shine kashe bai kifte da ni kamar da ya zo cewa Allah ya ce wa dakhala al-madinata ala hina ghaflatin min aliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه يا شيخ مدينه قوي وسيكم da wasu mutane suna fara su ɗaya daga bani isra'ila ɗaya daga mutanen fir'aun wanda yake daga bani isra'ila da ya ga musa sai nemi ya taimaka masa fastaghafahu alladhi wa min shi'atihi ala alladhi huwa min adu ala alladhi min adu sai nemi wanda yake dangin nasu sai nemi ya taimaka ma akan maki to musa sai zunguruwar can saboda ƙarfi da Allah ya ba Musa eh musa فوكله Musa فقضى عليه ya cika da shi, sai ya fada matacci shi ne aka ce lalle duk inda musa yake a nemo shi shi ne sai ya gudu ya gudu ya tafi zuwa Maryam. suna wani guri ne ce ƙala, rabbi ni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulu wani na kashe musu rai ina tsoron ma su kashe قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون قال أبي يتلى موسى كلا أبو ما حكى الكرة ما حكى الكرة فاذهبا بآياتنا كتبوا آيوي موسوني موجزودة أكبر أكبر من موسى كيسا آيات بينات wato ainihin mu'jizu guda ta da aka ba annabi Musa inna ma'akum mustami'un mu masu sauraro ne ma'akum tare da ku wai wato ubangiji ce zan zama tare da ku taimako da agaji yana nan ainihin tare da ku ku ji tsoron wani abu ku je masa shi ne Allah ya faɗa wani gurin yake sanashuddu a abu da ka bi aqika wa naj'al ja'ala na kuma sultanan فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون اتزام الحرف بدن سزا قدن وانك سألنا ونجعل لكما سلطانا زارباك هجة إلي وإنهم يزدون فلا يصلون إليكما ولا يصلون سعدوا إذوا غريكم دوني شر بآياتنا أنتما أنتما كو bi ayatina da ayoyin wa'annan mu'jizu za mu baka wa man kuma da kuma waɗanda suka bi ku al-ghalibun ku ne za ku zama masu rinjaye na haka Allah ce tafi kaje inna ma'akum mustamin muna nan muna jin duk yadda za ta kasance tsakanin ku kuma yadda ya faɗa wa lugun ce inna ni asma'u wa ara ku je gun firawun ina jin ku ina ganin ku kenan taimako da agajina يلا نندق فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فأتيا فجوا فرعون كوبين فأتيا فرعون فجوا فرعون فقولا كتي إنا رسول رب العالمين مو زنيني لأبين البيوين nan sai ya zo da mufarar rasulun rabin alimi inda musa shi ne jagora kawo ta suratu ba ce inna rasula rabbika ba ce yawon faƙula inna rasula rabbika fa arsi ma'ana bani isra'ila wala tu'azzibhum azirin ƙarfi ina ka ji ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba al-huda ce ce inna rasula rabbika bisu su bin kenan mu manzannin ubangiji je ku tunkaru fir'auna duk da dagawarsa da girmansa da abin da yake ji da shi ku da shi ku ce mu manzanni ne na ubangijinka muka zo Allah ne ya aiko mu gurinka da me ya aiko su an أرسل ma'ana bani أن ma'ana bani isra'il na نعم ka saki bani isra'ila domin wasu ya ɗaure su a kurkukunsa waɗansu kuma bai ɗaure su ba amma suna cikin ƙayyin bauta wasu an ɗora musu wasu ayyuka da suke yi na wahala kuma na bayi to duk wannan ƙantar da su wannan bautar da kake yi da ƙyalin su sakata su wala ba sauran bauta kuma da za ka dinga wutar da bani isra'ila ga amsar da ne ya bashi قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففعلت حكمكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين نعم آه، فرعون دي جونا مغانا سيكما غوري يتاشي يتي ألم نربيك فينا وليدا كي إن يجبا كين يمتغيني كبا وليدا جنا أنكر من يارو fi ma na a tsakaninmu wa fi baitina a gidanmu wa ala firashina a kan shimfiɗanmu jinjiri aka kawo ka muka rene ka kuma shi ne kake cewa wani ubangiji ya aiko ka wa ghazzaina muka da kai eh? muka tufatar da kai alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika ta zauna a tsakaninmu shekaru masu yawa wa amna alaika muddatan min sini muka ni'imta ka tsawon shekaru ثم بعد هذا قابلت isa na بتلك الفعلة kuma bayan wannan kai mana aika-aika da ka zama mai godiya ba kai mana aika-aika ka gudu an katalta min na ka kashe mana mutum ma wajen halta ni'imata na alaika ka bitilcewa duk alhairin da muka yi ji fir'aun ke ce wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin kai aika aikan da kai bayan duk alherin da muka yi ma eh? wa anta min al-kafirin kai kana daga cikin masu butulci domin bayan alheri da muka yi ma sai kuma ka kashe mana mutum daga cikin jama'a ka gudu shi na nan musa ya ba shi ansa yace qala fa'altuha wa ana min ad dhaidan wa ana min ad-dallin yace fa'altuha na aikata wannan ne idan a lokacin wa ana min ad-dallin ina daga cikin marasa sai ba anan yana nufin me ainihin fata. isa na ibnu kasir yace wa ana min ad-dallin ay min al-jahili ina bisa rashin sani ne ne ba ganganci ne ba domin kamar yadda kisa ta nuna ma ai kau da shi ne ko ne kau da shi ne kawai shi kenan kuma sai ya bingire sai ya haɗi da haka aka ce gurare wajen guda uku da dal kalmar dal ta zo a ƙur'ani to yana nufin rashin sani ba yana nufin me bata kamar wannan kamar na gurin annabi ibrahim shi ma da yi maganar dalin to duk wannan yana nufin rashin sani ba yana nufin fata haka kana nan musa ce qala fa'altu idan wa ana min adh ba da sani ne ba ba wai na ya da ganganci bane sanan ya zo a kira'ar ma abdullahi dan mas'ud wa ana min adh-dhalin maimakon wa ana min adh dhalim wa ana min al-jahili kira'a ta zo kusan da guda na kake ma'anar balin jahili dama ana fassara ƙur'ani da fassara ta luga da kira'a shaza da aka zo wata kalma ta alƙur'ani to za a iya ɗauko kira'a shaza wacce bata zama gamammiya ba a fassara wata kalma ta alƙur'ani fassara ta luga ke ba ta hukunci ba ba ta ainihin aƙida amma idan luga ne to za a iya fassara da kira'a shaza kamar yadda muka sani muna da kirawoyi guda bakwai mutawatirai muna da guda uku mashhurai muna da kuma guda hudu waɗanda suke shazai wannan cewa wa anan jahilin tana da cikin sha zai to bayan nan fa sai na gudu daga gurinku lamma kuma lokacin da na ji tsoron to a can gudun ne kawai wa habali rabbi hukumar sai ubangiji na ya bani hukunci shine annabci wajen alani min al-mursalin kuma ya sanya ni daga cikin manzanni yan aikensa to wanda ya aiko yanzu kuma izuwa gare shi sa muka zo gurin naka a can gudun ne eh, ubangiji na kuma ya zaɓe ni ya naɗa ni da annabta ya naɗa ni annabta sannan kuma ya aiko ni ainihin izuwa gare shi ne dalilin zuwa mu gurin isa faqad arsalani Allah ilayka Allah ya aiko ni zuwa gare ka fa in ata'tahu salimta in ka bi shi ka kubuta wa in khalaftahu aqibta in ka saba masa kuma ka lalace ka tabi sannan nan Musa ya sake cewa wa tilka ni'matun wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an 'abadta bani isra'il wannan Musa sai mai da martani ce wa tilka waccan abin da kake faɗa ka yi maganar eh, ni na kasance ɗan yaro a cikinku. ka yi maganar kun mana ni'ima kun ciyar da mu kun shayar da ni kun mun kaza sai ce wa tilka tun wacce wannan wata ni'ima ce ta munna ha aliyu da kake mun gorinta to amma kuma a gefe guda a duba an abbatta bani isra'ila ai ka bautar da bani isra'ila duk bani isra'ila baki ɗaya ka bautar da su ka sa su wahala ka sa su aikin wahala ka kashe 'ya'yansu maza sannan ka azabtar da su to idan ni kwaya ɗaya daga cikin su ga wancan amma kuma ka bautar da duk shawarar bani isra'ila to wannan wace irin gori ne za ka yi in ka yi min ni kaɗai to duk wancan dubunnan bani isra'ila kuma daga wahalar da su ka azabtar da su ka kasu to har abin da kai mun ya isa a yi gorinsa in shi an aula kai kuma da aika aikan da kai wa bani isra'il shi na ne yake wa ma a hasanta ilayya wa baita ni muqabila ma sa'ata ila bani ai ba wani abu kai ba dan ka kyautata min ni kadai kare ne ne in an auna bima sa'ata ila mujmu'ihim da irin yadda ka tuzgunawa bani isra'ila faja'altahum abidan ta sanya su bayi wa khadaman masu hidima surifuhum fi a'malika kana sarrafa su a cikin ayyuka ayyukanka wa mashaqi cika da walhalin talakawanka afa yafi isanuka ila rajulin wahidin minhum lima asata ila majmu'ihim idan ka kyauta mutum ɗaya a cikin su wannan ya isa kai gori idan aka auna kuma da musgunawa da baki da kai wa baki su haka wannan ba wani abu bane da za ka yi mun gori a kansa in auna kai da azaba da kai wa bani isra'ila na ga nan musa ya mai da martani ga wancan burin da ya masa na قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون muka lura da wannan tattaunawa da yake kai da fir'auna da alama Allah ya amsa addu'arsa ya cire masa wannan kullin da yake bakinsa in ya faɗa ya mai da martani shi ma qala firauna wa ma rabbul alami firauna ce to waye rabbul alami waye rabbul alami saboda me saboda tuntuna ai ya riga ya ce ana rabbukumul a'ala ko sannan a wani gurin ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi an yi san kuna da wani ubangiji ba banda to shine da annabi Musa ya zo masa cewa gashi ubangiji na aiko sai cewa ma rabbul alamin wai kuma rabbul alamin kina akwai wani rabbul alamin na banda ni annabi Musa ya bashi ansa ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin shi ubangijin samai wal ardi da kasai kaga ya bashi hujjar da ba zai iya bada amsa domin ya yi sama ne shi ko ya yi kasa ne shi ya yi sama ba bai yi kasa ba to na haka ubangijin da yi sammai ya yi kasai amma bai na ma da abin da yake tsakaninsu na daga taurari da rana da wata da ruwaye da duwatsu da bishiyoyi da dazuka fir'auna ya halicci waɗancan ya yi su ba to wannan wanda yi wannan to shine wanda ya turo ne in kuntum muqinin in kun kasance masu sakankancewa a cikin zukatanku da kuma gannanku gani in kuna da gani wanda yake na basira wanda yi wannan ne rabbul alim qala fir'auna ya sake ce qala liman hawlahu fir'auna ya tambayi waɗanda suke kewaye da shi wato fadawansa ke ala tastami'un ha ba ku hajin abin da wannan yake faɗa wai yana mamaki eh? yana mamaki akwai wani rabbul alamina ban da shi wannan cewa ba kwa ji wai ji na mamaki wai ba kwa mamaki abin da yake faɗa fi za'amihi anna lakum ilahan ghairi a faɗinsa cewa wai akwai wani ubangiji ba ni ba nan Musa ya sake ƙara masa qala yace rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin shi ne ubangijinku da iyayenku na farko in ya ce in firawuna ya ce yanzu wa'annan na zamanin bayansa ne shi ne ubangijinsu da can can baya kuma iyayensa da kakanninsa kafin ya zo duniya waye shi ko waye ubangijinsu eh? wa rabbuwa ba ikum da iyayenku na can baya kakanni da da iyaye firawuna kuma ba shi da wata kalma da zai faɗa illa kuma ita da faɗa qala yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun yake gaya mutanen su to lalle fa wannan rasula kaga sai mai da abin magana su shi ban da shi inna rasulakum wannan dan aikin naku allazi ursila ilaikum wanda aka aiko muku kaga banda shi kenan. Eh, la majnun lalle yana da halinka wai ba shi da hankali fi da'awahu a cikin da'awarsa anna thamma rabban gairi cewa akwai wani ubangiji ba ni ba wannan ba hankali a cikin maganarsa nan musa dai bai kyale shi ba ki sake ba shi ansa yace qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma Shi shine ubangijin gabas da yamma amma bainahuma da abin da yake tsakaninsu ubangijin gabas ai fir'auna انتهي إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي to gabacin misra kuma fa waye ya yi su in ya ce inna li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti to gabacin misra waye ya su yammacin misra waye ya su eh to wanda yi wancan ya yi gabacin misra ya yi yammacin misra da kai ba kan iko da su ba kuma kai ne sarkin su ba to wannan shine wanda ya turo ne in kuntum ta'qilun in kun kasance kuna da hankali gani ko to duk wannan hujjoji na hankali wanda ya nuna mana ashe wanda za a yi magana da shi sai an san da wani irin yare za a yi magana da shi wanda in ta samu wannan shi kwata-kwata ba imani tare da shi bai san aya ba ballantana a kawo masa aya bai san hadisi ba ballantana a kawo masa hadisi kaga dole sai kai amfani da me ainihin dalilai na hankali wanda za sa ya sake tunaninsa kamar yadda ya faru ga annabi ibrahim alaihi salam shi ma alam ta ila alladhi hajja ibrahim rabbi an ubangiji ne yake fito da rana da yamma fir'auna yana fito da ita wal magharibi wanda yake fadar da ita a yamma fir'auna ne yake fadar da rana a yamma to shine ya aiko ni ko kana yin waɗannan fir'auna in kuntum ta'qulun in kun kasance kuna da hankali sai ku fahimci wannan abin da nake faɗa za ka suka tattaunawa da shi da hujjoji na hankali قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فرعون هذا ما zama ba shi da kuma tattewa sai kuma don idan hujja ta kare su kuma a yi faɗa Kawala sai firawuna ya ce la in ta hasta ilahan ghairi lalle in ka riƙe wani abun bauta ba ni ba la aj'alannaka min al zan sa ka a cikin yan kurkuku ma'ana zai kulle shi na zanna annahu laysa wara'a a al-maqami maqam domin ya ga ba wani kuma magana da zai iya kawo babu wata hujja kuma da zai yi wa Na ta sai fake da faɗa cewa lalle ba zan sa a ɗaure ka zan sa a kulle ka a farko na musa ce awa lauji tuka bi shay'in mubin ko da na zo ma da abu bayyananne wato hujjoji mabayyana wanda suke masu yanke hanzari sai ka kulle ni qala firawuna yake fa'ati bi to zo da hujjar taka in kunta mina as-sadiqin in ka zama daga cikin masu gaskiya فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون na musa allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mujiza dama ya riga ya bashi ayoyi wanda zai tafi da su gurin fir'auna to daga ciki sanda akwai sanda wanda in ya buga ta za ta zama maciziya. akwai hannu wanda in ya sa shi a hajjiyar sai fito da shi za ta dinga haske duk ta haske gurin kamar wato wani babban kendir na tarki lantarki shi nan fa'al ƙasa nan take kenan fir'aun a musa sai jefa sandansa fa'ila hiya thu'ban sai ga ta zama ƙatuwar muciya mubino wacce take a fili zahiri ga ba wai ainihin riyawa ba ai zahirun wadin fi gayatil jala fa bayyana wannan mujiyar zati qawaid tana da ainihin harshe manya manya wa famun karir da baki babba wa shaklun ha'ilun muz'i da kuma kamani katuwa wanda take da kamani mai banko to abu na farko kenan da fir'auna ya fara gani wani za a yi da mu ya ciro hannunsa min jaibihi daga aljihunsa kai za hiya bai sai ga hannun ya yi haske ya haske gurin min nazirin ga wanda suke kallo duk ya haske su baki daya ai ta tala'alam tana kirkiri hannun da kida'atin min alkamar ta ce wani yanki ne na wata daren cikas gani ko amma fir'auna na duk da aka bai yadda ba ya mika wuya sai canza salo kuma qala lil mala'i hawlahu yace da mutanen da suke almala su ne manyan manyan wazirai yani ko sai ga mala su ne waziransa hawlahu wanda suke kewaye da shi inna hadha la sahirun alim yace kai to wannan fa babban matsafi ne wannan ba ba matsafi ne na wasa kaga ko ana ayyayen da cewa wanda da ga yanda ya san shi yana dan jigiri ya zo da wayannan ai ya cancanci ya zauna ya tattauna da shi ko ku ce ya aka yi abubuwan nan ya ka samu su ya kaza ko inda zai hankali amma sun tunkari abin da faɗa. ku ce inna hadha la sahirun Ali. lalle wannan matsaki ne babba yuridu an yukhrijakum yana so ya fitar da ku min daga kasar ku bi sihirihi da sababin sihirinsa so yake ya kori ya kore ku ku wazirai eh? kaga in ya kore su ai shi ma ya kore shi kenan ko ya kore su an yi juyin mulki kenan a fakace yana so ce so yake mana juyin mulki ba ma za ta amurun to me ya ra'ayin ku me kuke gani ya za a yi قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين ya'tuka bi kulli saharin alim suka ce to shawara shine qalu suka ce arji yanzu ka kare sarara musu wa hawa da shi da dan uwan nasa karka ce musu komai karka yi komai da ta ta Abin da za a yi wa ba'as, ka aika hashirina yan sanda masu kawo mutane fil madaini a manya-manyan birane in sun je mai za su ya tuka su zo maka da kulle sahari da duk wani ƙwararren matsari kaga bai ce sahirin ba a wajen a wajen annabi Musa ma ta ila sahirin amma anan sai zo da sigar mubalaga sahari duk wani wanda ya fice ya fice wajen ƙwarewa da tsafi alim masani da tsafi masanin tsafi na sosai to duk a tattawa su a domin yakin babba ne hmm, shi dan kwaya su kwaya biyu nan eh, sun zo sun rikita fada da ta sai musu taron dangi na ka ce aika aika an ce hashiri na su ne ɗan dogarai wanda suke dogaran sarki ko a yanzu a ce 'yan sanda duk su je su tattaro waɗanda suke matsafa ƙwararrun tsafi a zo da su su zo su kara da annabi musa na فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلا فجمع السحرة حتى cika kirawa ne karbi wannan ra'ayin ya tura garuruwa hmm? fa fadumi asaratu sai aka tara matsafa ya kwata yaumin ma'lum zuwa wata rana wacce take sananniya wani lokaci a wata rana sananniya rana sananniya shine yaumun zina kamar inda Allah ce qala ma'idukum zina ce wa an yushara nasa duhan ranar taro yawon zina wata rana ce da kike dama jama'a suna haɗuwa kama a ce ranar idi an san ta dama ana haɗuwa duk mutane na nesa da na kusa duk suna zuwa sa'annan kuma in zama da hantsi kowa da kowa ya zo nan ya haɗu kuma da rana nan tsaka kowa yana gari ba da garawa inda ba za a ga yadda za a kure a nan musa a da rana tsaka kowa yana gari duhan hantsi ma yi sharon nasa duhan a tara mutane da lokacin hanzu ido na gani ido nan a kure annabi musa wakila linnas aka ce da mutane hal antum mujtami'un ko za ku taru eh? nan duk mutane suka tattaru la'allana nattabi'u saharata me yiwa ne mu bi waɗancan matsafa to dama ai sun san su sun san matsafa ne ko wai mai wani sai su ci gaba da musu kamar inda dama suka yadda da su suke musu in kanu mulwali ne amma in sun zama sun yi rinjaye kenan in ba su suka rinjaye ba za su dawo daga rakiyarsu sai su canja ra'ayi ga wanda ya zama shi ne ya rinjaye walam na tabi ulhaka a anan ba su ce za mu bi gaskiya ba tsawon kana na as-sarati aw musa ko daga matsafa ko daga musa بل الرعية على دين ملكين ومن تلك واسنا كان الدين أين ينشقون سي فلما جاء السحرة إلى مجلس فرعون وضربوا له وطاء وجمع خدمه تكت يتار قوة قوة أكذو أكحكو فلما جاء السحرة فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين مبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين lokacin da su matsafan suka zo suka zo fada ke qalu li fir'auna suka ce da fir'auna inna lana la'ajr wai tabbas fa muna da wani lada in kunna nahnu al-ghalibi in muka zama mu ne muka rinjaye da muka tarsi ai su yi ba wani sakamako da za su samu kar su zama sun yi babu wani sakamako da samu don haka suke so su samu tabbaci daga fir'auna menene sakamakonsu idan sun yi rinjaye akan ainihin annabi musa da ɗan uwansa haro annabi musa ya a fir'auna ya ba su tabbaci qala na'am wa kun idhan lamina al-muqarrabin yace haka tabbas kun kuna daga cikin makusanta idan za a ba su matsayi ba a cikin fada ba wai kuɗi ne kawai za a ba su a za su zama daga cikin fada wanda da su za a dinga ƙulla al'amura da su za a dinga shawara da su za a dinga yanke hukunce hukunci shikenan sai kuma aka zo za a fara wato fito na fito قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون أول قالوا يا موسى إما أوتي وإما أن نكون نحن الملكين suka ce musa ko kai ka fara ko mu mu fara ala bal alku ku a ku ku fara fara ina nan ce ala la musa alku ma antum mulku musa ce ku jefa duk abin da kuka za ku jefa فألقوا حبالهم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لن يرهبون فألقى حبالهم suka jefa ɗan igiyoyinsu na'am قال موسى موسى القومان فاقوا حبالهم وعصيهم da 'yan sandunansu ana Allah ya ƙanƙantar da sandunan isi maimakon asa sai aka yi tasgirinsa wa isi yau da wasu 'yan guntayen sandunansu saboda wulakantar da sandunan nasu wa qalu suka ce bi izzati fir'aun inda ba san Allah bi izzati fir'aun da girman rawanin fir'auna inna lanahnu ghalibun lalle mu masu rinjaye in ji su da suka jefa mai faru فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى sai zama in igiyoyin nasu da 'yan guntayen sandunan nasu ana riyawa saboda tsahu su cewa wai tafiya take kamar inda maciji yake tafiya haka ainihin aka riya a idanuwan masu kallo amma kuma ina ashe ba ba wani abubuwan kirki bane bayan sun gama fa alqa fa alqa musa asahu fa idha hiya talqafu ma yafikun fa alqa musa asahu sai musa shi ma ije masandarsa wannan sandan da take wato wato da izinin Allah kuma Allah ne ba shi ta dan ta zama mujiza gare shi Musa ya jefa asahu sandansa kai za iya talqahu ma ya fi sai gashi tana haɗiɗe abin da suke ƙaryarsa na tsafi yan guntayen wayannan mucizan nasu wannan babbar mucijiya wacce take ta mu'ujiza sai ta bi tana har haɗe su tana har haɗe su tana har haɗe su ba nan ne fa wa qala haqu wa badala ma kanu ya'malu gaskiya sai ta tabbata abinda suke yi na tsahun nan bafal sai ya ɓaci dama na ƙarya ne ba nan fa ulqiya saharatu sajidi fa ulqiya saharatu sajidin qalu آمنا برب العالمين رب موسى وهارون يسكغا ياكين يا فقربن سو قول في السحرة ساجدين sai su matsafan nan suka faɗi suna masajada ga ubangijin musa Alu suka ce amanna bi imani da ubangijin duniyoyi yanzu kuma sun tabbatar cewa lallai akwai ubangiji rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma ubangijin gabas da yamma da abin da yake tsakanin su waye rabbul alamin rabbi musa wa harun ubangijin da ya aiko annabi musa kuma ya aiko annabi harun yanzu da shi suka yi imani sun yadda firauna ubangijin ƙarya ne ubangijin ƙarya ne don haka yanzu sun masa bore sun masa tawaye sai yadda yanzu shine ubangiji ba ubangiji na gaskiya rabbi musa wa na qala amantum lahu qabla an آذن lakum إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطئن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فآمنتم له قبل أن آذن لكم kuka إيمان imani da shi tun kafin yana ganin cewa bai kamata su imani da shi ba sai ya musu izini to ta zai musu izini ai ba zai taba yi musu izini su imani da rabbi musa wa haruna to sai kuma ya koma kage kabiru kum alladhi allamakum as-sihr to kenan dama bakin ku daya ko babban ku ne dama alladhi allamakum as sihr wanda ya koya muku sihiri isa yasa kuka jefa ɗan ƙanana ƙananan wato ainihin sanduna wanda suka zama 'yan ƙananan ƙananan mucizai shi kuma da yake shine babba ya jefa katon sanda kuma wanda ya zama katuwar mucijiya bi haɗi ɗaya ku don ku nasara da ni to ta ta'lamuna da sannu za ku san sakamakon abin da kuka aikata me sakamakon law qati'anna aydiyakum zan yanyanke hannayenku wa arjulakum da kafafuwanku min khilafin bisa sabani yanke kafar hagu hannun hagu hannun dama da kafar hagu to haka zai biye ne musu min khilafi usanan wala usalli bannakum ajma'in zan tsire ku baki daya usa a kafe kowa ya zo ya ga irin abin da kuka aikata da kuma irin abin da ne muku to ina wanda za su zo su su tsire su mafi yawa duk sun ba annabi Musa sun imani da rabbi Musa wa haru na'am قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون سنة لا ضير ما بالكومي هو مدامبا ومدامبا لا ضير ومدامبا إنا إلى ربنا منقلبون من كوما إذا كوانجين mun ga ubangiji na gaskiya ba ubangijin gangan ba na ka mun koma zuwa gare shi duk abin da za ka yi ma ka yi ba mu da wata damuwa ka yi abin da za ka kamar inda su ma suka ga annabawa duk haka suka gayawa duk abin da za ka yi mu mun koma zuwa ga ubangiji ubangiji wanda yake ainihin na gaskiya inna natma'u an yaghfira lana inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khataayana an kunna awwalal mu'minin ko muna kwadai an ya da na rabbuna wa bangijin mai yafe mana kurakuran da muka yi inda firawuna ya samu mun yi tsafi muna roƙon bangiji ya yafe mana faɗa yana kurakuran mu an kunna sai dai muna muna godiya ga Allah an kunna awwalal mu'minin mu ne farkon wanda suka yi imani da ainihin ubangiji da na gaskiya daga cikin ainihin kirɗawa ba daga cikin bani isra'ila ba mu ne farkon wanda muke imani daga cikin bid'a na ka waɗannan matsafa ga sun yi kyakkyawan ƙarshe su ƙwararrun tsabi ne amma yanzu kuma su ne farkon imani da kuma al'islamu ya jibbu ma ku musulunci yana yake duk laifin da mutum ya yi a bayansa kaga sun samu ta goma shi sun samu alheri babba sun zama su ne farkon muminai da annabi musa da kuma ainihin haru na ka wannan sun samu alheri babba da kankarewar laifi ga kuma farkon نعم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون أنا Musa ya kai ci gaba da fafatawa da Firawuna har abubuwa suka yi tsanani abubuwa tsanani ubangiji ya ce da annabi Musa da mutanensa su fita daga Misra tsallaka zuwa ardal muqaddasa tallati zuwa ƙasa wacce take mai tsarki shine ƙasar falastin shine allah ya ce wa auhaina ila musa muka yi aike zuwa musa an asiri bi ibadi ka tafi da bayina da daddare shine isra'i tafiya da za a yi da daddare ka fita da bayina da daddare innakum muttaba'un amma ka san fa za a biyo bayan idan kun fita za a biyo bayan waye zai biyo bayan su ba shakka fir'auna shine zai zai biyo bayan su shine kuma fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin fir'auna ya aika a cikin birane hashiri a tattaro mutane manya-manyan fadawa ainihin wanda suke ma'aikatan tsaro da waye ke duk a tattaro su yanzu suka zauna suka ce inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun waɗannan wato yana nufin bani isra'ila la shirzimatun wasu ɗan jama'u ne qalilun ɗan kaɗan amma fa sun buwaye ne yan tsirarin mutanen sun buwaye so suke su kifar da mulkin namu ba Fa wa innahum lana lagha'idun hakika suna bakanta mana domin suna so su ce akwai wani abun bauta ba ne ba wa inna la jami'un hadiru hakika mu masu taka tsantsan ne eh? la jami'un baki ɗaya mu hadirun masu takan ne da su wato muna gudun kada su ya zo ya barin kasafa har su kai zuwa ga kafar da gwamnati gwamnatin firawa na haka mu masu taka tsantsa ne a cikin al'amarinsu ko kuma kamar yadda ya zo a wata kira'a wa inna la jami'un hadirun wai mu masu taka tsantsa ne la jami'un gabaki ɗayansu dole mu san yadda za mu yi da al'amarinsu ma'ana musta'idun masu tattali ne bisa bislahi da makami wa inni uridu an astasila sha'fatahum ina son sassare wayar su baki ɗaya don a huta da al'amarin su shi ne taka tsantsan ɗin da yake shi kenan kamar yadda kissa ta nuna Allah ya ce da firawun ya fita aya na Musa ya fita ba a tuba umar mushrike suka bi su lokacin hudowar rana suka tabiya suka tabin su suka tabin su har suka je ina har suka je bakin a teku da suka je bakin teku annabi musa ya tsaya turus ya za a yi irin su yusha irin su na ali fir'aun suna cewa ubangiji ka ne ya ce mu zo nan yace eh ubangiji ya ce mu zo nan na haka kuma ubangiji zai ba mu mafita domin ga teku a gabansu sun kure wurin tafiya ga teku a gabansu ta ce ubangiji ya ce mu zo nan ta ce to tun da ubangiji ne zai ba mu mafita shi ne ubangiji ya umarce shi fa bari bi a sa kalba'a fan falaka fa kana kullu firqin ka qawdil azim yace bigi teku da sandansa to yi buga sai ta zama ta tsatsage kowane tsamu kamar wani katon dutse Allah ya sa tekun ta zama wato kamar turbaya kamar busasshen guri ne ta na rubi a sakalin baha zama kamar turbaya inda za ka taka a sarari ainihin ka wuce shi ne kamar yadda ce a wani gurin fagarid lahun barikan fil bahari yabasan la ta fafu darakan wala ta ka bugi hanya a cikin teku yabasan zai zama busasshe la ta fafu darakan kuka ji tsoron nitsewa wala ta shafi ka samu damuwa to haka aka yana buga sai zama ya tsage gida goma sha biyu gwargwadon ƙabilun bani isra'ila su goma sha biyu kowace ƙabila ta kama hanya daga cikin waɗannan tsagi-tsagi da har suka je can sun gama shigewa na ƙarshe yana fita kuma fir'auna da mutanensa suna zuwa suka zo suka shigo suka shigo suka shigo kuma su suna ganin ma aiki ku ya tsage ne saboda sarki hmm. saboda fir'auna sai da suka gama nitsawa shiga ba daya sannan Allah subhanahu wataala ya aikin sa shine yake fa akhrajnahum min akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim كذلك ذلك وأورثناها بني إسرائيل الله يتفى أخرجناهم من فتد فرعون دمتا ننسى من جنات daga ainihin gonakai wanda suke na ni'ima domin ya yi sarauta don haka an shishirya rafuka na jin daɗi wanda suke da abubuwan marmari a ciki wa'uyun da ruwa wanda suke ƙuƙuwa wa kunuzin da taskoki na dukiya wa maqamin karim da mazauni na girma shine fadar fir'auna duk muka fitar da su daga wannan gurin suka je suka haɗa ruwa Allah subhanahu wataala kuma ya nisar da su bai kazalika haka muka yi musu wa awrathna ha bani isra'il muka gadawa da muka gadawa bani isra'ila misra ta zama sun zama su ne suka gaje ta yanzu waɗancan majiya daɗin duk Allah ya fitar da su daga duk tanadin da suke ta yi na shekara da shekaru na jin daɗi da holewa yau rana ɗaya Allah ya nuna musu ikonsa an halakar da su baki ɗaya kuma ya gadawa waɗanda ake raunanawa kamar yadda za mu karanta a na gaba ya gadawa wanda ake kashe waɗannan ake bautawa ake wulakantawa ya gada musu da duk wannan kayan jin daɗi da rafukan na jin daɗi da gonakin na hutawa da guraren shakatawa da fadodin da komai duk sun koma su zama ne na rauna nan da da ake lafi shi ne cewa wasu na ne isra'ila mun gado da bani isra'ila abubuwan da auna da su suka bari wannan haka al'amarin ubangiji yake cewa mutum ya haƙuri to ana nan ana nan wanda yake makaskanci sai dawo ya zama shi ne wanda kuma yake yin abu da takama da isa to ubangiji sai gwada ikonsa kamar da cewa wasu na labi na kanu stad'afuna da al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha mun gada wa mutanen waɗanda ake raunana su gabashin ƙasa da mai da yammanta allati barakna fiha gaya musu da ƙasa wacce muka sa mata sannan wani guri yace wa nuridu an na namuna ala alladhina istud'ifu fil arzi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum ce muna san mu baiwa ga waɗanda da ake wa ake wulakantawa fil arzi a bayan ƙasa wa a a'immatan mu sanya su ne shugabanni kuma yau wa naj'alahum alwarithin mu sanya su su ne magada za su gane duk kayan mulkin ta da duk kayan jin daɗin ta wanda aka fir'auna da mutanensa suka bari نظام إن شاء الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين